a tsakaninsu suna shirin yakar ƙasar faransa inda mai sauraro idan ba ka manta ba ƙasar faransa ta kai wa ƙasar nijar hari inda har ta kashe musu aƙalla sojoji guda goma sha biyar hakan ne sa ƙasar rasha da koriya suka haɗa kansu domin yaƙar ƙasar faransa tabbas mai sauraro wannan yaƙi yana shirin kaurewa tsakanin faransa da kuma rasha da koriya domin sauraro kasar koriya da rasha sun dauki alkawarin cewa duk wanda ya kawo farmaki zuwa nijar ba za su rabu da shi ba su ma sai sun kai mai farmaki hakan ne yasa har yanzu rasha da koriya suke jiran dakon kawo farmakin kasar najeriya akan cewar za su zo su yi wa janar abdurrahman tiyani juyin mulki Misuraro ka biyo mu a ƙarshen bidiyon nan domin jin kanin wannan labari namu da muke tabar shi a yanzu. Amma kafin nan muna roƙonka idan ya kasance wannan ne zuwan ka tashan nan tamu ta farko. Kada ka manta ka dangwala mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu wanda za mu dinga kawo muku. Misuraro a yanzu haka muka samu wani rahoton cewa ƙasar Burkina Faso da Mali da Guinea sun sauka a birnin Yamai domin su ma su taimaka wa ƙasar Nijar da Rasha da Koriya domin a farmaki ƙasar Rasha da Faransa. Domin sauraro idan baka manta ba shugaban ƙasar Faransa shine wanda ya fara tsokano kansa rigima inda ya zo ya takali Nijar da yaƙi har ya kashe musu sojojin su guda goma sha biyar. don mai sauraro na san cewa a yanzu haka Bola Ahmad Tinubu ba zai bari Rasha da Koriya su yaƙi ƙasar Faransa ba. inda ake ta jita-jitan cewa bola ahmad tinubu yana da sa hannu akan farmakin da aka kawo wa ƙasar nijar a kwanakin baya da ya wuce na faransa inda idan baka manta ba an yi wa bola ahmad tinubu barazanar cewa idan ya kawo farmaki zuwa ƙasar nijar su kuma ƙasar rasha sun yi alkawarin cewa sai sun kashe shugaban ƙasar nijar na da watakon muhammadu bazum to fa a nan fa ake yin ta don sauraro hakan ya yi matuƙar firgita bola ahmad ba hakan ne hana shi kawo farmaki zuwa ƙasar nijar amma ana tunanin cewa ya haɗa kai ne da faransa domin a yaƙi ne Misraro muna roƙonka ka yi mana kwamen a ƙasan wannan bidiyo namu domin mu ji ra'ayinka dangane da wannan rahoto namu da muka kawo maka shi a yanzu domin sauraro ka san cewa muddin ƙasar Rasha da Koriya suka sa baki akan dukkan wannan al'amura da ke shirin faruwa san cewa tabbas ƙasar faransa ta shiga uku haka ita ma ƙasar najeriya idan ta ce za ta saka hannu akan wannan batu na yaƙar faransa da koriya ta ce za ta yi to nan ma za a ƙara tafka gagarumin yaƙi tsakanin waɗannan ƙasashe mu dai mai sauraro ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya zaunar mana da wannan ƙasa tamu lafiya dukkan wani abin sharri da yake shirin tunkaro wannan ƙasa tamu ta Najeriya Allah ya tsare ta domin dukkan sauran ƙasashen muna yi musu fatan Allah ya sa a zauna lafiya a daina wannan rigingimu da ake yi ka ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka ta sharhi tv mu kuma za mu dinga kawo muku sahihan labarai ingantattu ngode gode